Wind up, wind, wind, wind up. Shi, shi, shi. Ki san me ke ce miki ba? Shi, shi, shi, shi. Ki san me shi shi ba? kamanninki kamanninki kamanninki good boy olsa olsa ka shiga studio nan kai tuwa rikeli ka haɗu da tupac tun da mun haɗe a can a yawwa tupac ɗin idan ya zo daga baya sai ka yawa tupac nake ke zan na so ba haɗe. ok ba ni mu gaisa wana ok da ina so zan je ɗan shiga botik ne zan ɗan yi sha'ari. <laughs> Allah ko? Ok, to babu komai ni kuma na so je ɗan cice su. Ai ba ka je ka ci. Ah, eh, Mr. Bells. Hey. shi cikin kwando maza maza maza mai kwando haka duba shi akan keke lalle mai keke haka yi shi cikin kwando eh, gayu na kanawa yan yara fita ka yara manyan yara yan yara fita ka yara manyan yara Lady wato yau dai na cika miki alƙawarin kina ka miki da shi. Me madadi madadi kenan ga irin ta wayo ki gare shi ko dole ne dole ki matsa mai shi ka san this time around yak ne zai mun da ah, Allah ga kunna sun da Allah ko wata ta yi cikin shege dan ta jira ban suna ku gaya mata ta yi ƙarya ba ta da komo ko rana mai neman arziki san bai jin tsoron bin Halo da tambarin soyin ya za ka kai ni can rana ta ko ka zo garin tsarana ya za ka banni ni kan hanya da kai nake kana kallona na wuce kana bibina so ka ka mai da ni wata sauna ya za ka bar ni gindin bishiyar da an dasa ta domin rana eh, yara yara manyan yara wallahi nuna wallahi ta na sai sai sarki to yi sanga eh sanga eh so mu sanga kun samu yan mata kun samu kun ga um bari muku wakar ni kaina da nera a cikin studio kuma na baza mata bubu kin gane ko a cikin gari yawwa hayya wata gata biyar gayas ne ta kai kullum kullum wata babu ta yi tuko ta yi fum fum fum da mun gano ba a biyar mu da rudu kullum kullum halo da tambarin soyayya taurato na ta dai sai